Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 29 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mata masu aiki ko sana'a. sake masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu. To jama'a masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Yan aji barkamu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa inda zamu tattauna da su akan matsalar aikin mata da kuma zamantakewar aurensu. Wai mai saurare ko kun lura cewa akan dan samu dan ah, hayaniya da kuma demotion da kuma raba gari tsakanin miji da mata idan ya kasance mata tana aiki miji na aiki kuma babu 'yan dangwale? Menene 'yan dangwale? dangwale yana nufin wanda dan dan hasafi ko gudunmawa da macen za ta iya bada a zamantakewar aure wanda idan har aka samu mai dan karamin hannu za ku ga namijin yana korafi cewa shi ba zai iya ba dole ta bada gudunmawanta a cikin um, zamantakewar aure ina albashin ta yake zuwa to a yau da ya cikin ajin namu muna ne da aliyu abdulrahman Surayya Gida da Bello Ako, Ahmad Waziri, Asiya Aliyu da kuma Madiha Zaruku inda za mu tattauna wannan abaudu tare da su. Barkanku da zuwa. Duk da yake mun ce za mu magana ne akan matan aure kai tsaye amma yau za mu magana ne akan maganan fulus wato kuɗi ko? Eh, eh an ce da inda aka ce akwai naira to hakan nan samu dan hayaniya da kuma dan hatsaniya. Mm. To ku matan bari mu fara da ku dan da gaskiya korafin ta kanku ya fara. Mm. me yake kawo dalilin da yake sawa mace tana aiki kuma aure suka yi tsakanin ta miji kila ma wani lokaci auren soyayya da lobayya kila lokacin ma kafin kira makarantar haraka ke yake yi kai wani ma sai fa ya biya kudin ma makarantar kafin ki gama shi ya biya aka gama jami'ar aka samu aikin mm. a wani ma ofa din ma shi ya samo shi mm. amma idan aka gama idan kika samu albashi sai ki makale wani bai ma san nawa matarsa take karba albashi ba wani kuma ko ya kai ga yayi kwakwafin neman sani to fa haihata haihata ba zai ci ko ba mm-hmm. daga ciki mm. ko ba za ta amfana ba ba za ta amfanar da wani ba kuma ko da ta ne a ciki shin hakan ne yake faruwa ko kuwa dai a ku dai kuna ganin kawai korafi ne irin na maza amma kuna iya bakin kokarin ku to ni da gaskiya a gani na kin san da yake mu mata mun iya hira ne mm. tadi amma kuma ba wai mun iya wai irin kaka ba bane bane mu faɗa abubuwan da muke yi ba ba zai taba yiwuwa ba a ce wai kina aiki kina gidan mijinki a ce ba amfana da ke ba sai dai idan baki faɗi to kuma yake mu ba muna son bane irin a rinka dai irin mu rinka faɗan abubuwan arzikin da muke yi ba to shi yasa hala ta da ba mu faɗa ba a ganin abubuwan da muke yi amma yanzu ko da an gaya miki dai magi kika kara. hala shi ya yanda za a rinka sa magi shida shida a cikin miya ki kuma kiga miyan ba zai rinka manɗo ba kika kara mm. kina sa magi goma a cikin shi amma yanzu kici mi ah ya kaji miyan yau ta yi daɗi ka ce eh sai ki adan na kara magi hudu ne ba bayan an san ku da gori? A'a ba ma yi gaskiya. <laughs> Ai muna yin gori akan gagarumin abu ne ba irin kanan abun da muke ba kuma wallahi wa'annan abun su ma suna cin kuɗi sosai. Sannan goma da ma haka yanzu ko da muka zo muka ɗanyi wani abun a gidan wata rana kan aka zo aka ɗanyi. To kin ga ko wallahi mata ma sun fi ma fitina alheri fa akan maza. To saboda mu yanzu ya ka bani dan abu ɗan kaɗan kin san mu mata da zuciyar mu take ne ko da a magana aka ce wani kai yau kin yi kyau sai mu shekara ban mata da wannan zance ba. Su ko maza yanzu ki siyo musu kaza. ki farfesa musu ki ce gashi nan yau mai gidana saboda kai na yi shi mm. gobe da kin yi laifi zai ce ai dama kin raina ni ba abin da kike mu saboda su ba su kai mu tunawa da kuma kankamo da kuma irin son abin arziki ba kuma kankamo. Ni an yi na kamar kila ma kila zargi ya shiga tsakanin su ce ko kin dan mishi barbaɗe. To a cikin kayan lalata kika bada ko to kin gani duk zai iya kasancewa so kin ga su maza ba su cika irin gane abin so ko kuma abin arziki da ake musu banan da nan sun fi irin ka gajirce ka masa abu kamar irin ki a shi ki diba mm. sai ki zo ki rinka mishi liki da shi hala shi ne za su fita. To kuma an aka ya kamar ka kamar ba laifi bane madiha shi ma yana namiji yana son kyautatawa ko ba sai a mishi bikin ba namiji in ji hausa suka ce wai tabar makashi in dai zaki shimfiɗa kashi ki kwanta ki ji daɗi eh. to zaki shimfiɗa namiji ki kwanta ki ji daɗi to matsalar da ake samu wurin mace ko mai sana'a wanda tana samun garinta da mace mai aiki hmm. shine wani lokacin kishi yakan shiga tsakanin shi mijin da abin da take samu. A mahangaki. Eh a tawa mahangar ba? Mm. Eh kin san an ce ra'ayi riga. Haka. Wani lokacin shinkafa zai siyo miki tiya ɗaya, dubu biyu ce shinkafan nan. To lokaci a wani wurin. Eh mm. ke sai kika siyo kaza guda ɗaya dubu uku da ɗari biyar. Sai ce dan wannan kazar da kika samu. To wata shi ainihin mun doya eh, abincin yake eh, kallo. Eh shi ba abin da kika kara. Wannan kokarin naki shi ba. Kuma ba ya sani. Mm. Sarai saboda watakila ma ya fi ke karatu. karatu na islamu watakila ya fi ki bokon ma watakila shi doctor ne ke ko masters din biki kai ba amma zai ce dan yan wannan gazar da kika siyo za ki siyo tumatir tumatir ya siyo na ɗari biyar kin siyo man gyaɗa kwalba ɗaya dubu ɗaya kimiyya zai ce dan man gyadan da kika samu. wato shi ya kawo ai gyaran eh, abincin shi. Eh. ya biya wa yara kuɗin makaranta sai kika sai uniform kika sai jakan makaranta kika sai abin tafiya makaranta. Ki dan bisu da su eh, da ruwa. Wani kila ma kudin mai keke na fef ko kuma bota ki kike zuba mai kike kai sai ce dan kina kai sa makaranta. To aikin ma daga yau an daina. To wato kina ganin kamar renuwa ne ke tsakanin ku da mazan ke ba wai ba kwa yi bane. Eh amma shi sai ga kawai ba wani abu ke ba dan wannan abin da ke Kai kuma fa ya san ba dan din bane. Aliyu kana ji irin um, ƙorafe-ƙorafen da su ma mata suka faɗa cikin wannan aji cewa duk da ke kamar zan ce suna wakiltar mata ne da ke waje mm. wanda irin abubuwan da su ma suke faɗa kenan cewa su fa ba wai ba sa yi bane mm. godiya ce ba ku da shi. To na ji abin da suka faɗa amma a fahimta ta kamar maganan da aka ɗauko tun farko magana ce tsakanin mai gida yana aiki matarsa tana aiki mm. akwai 'yan ƙorafe-ƙorafe. To su kamar sun karkata macewar inda korafe-korafen ke tasowa shine idan sun yi ma mazaje wani abu na kyautatawa mazajen ba sa gani har su yaba shi yasa daga nau'in matsalolin ke farawa amma ni tawa ganin idan suka faɗa haka ba su ma maza adalci ba tunda mafi yawanci zaki samu namiji ko mu a wurin da muke zama majalisar mu na ɗan shan shayi ko na cin indomi ko na hiran duniya ma gaba ɗaya mm. za ka ji kana faɗin cewar maza da yawan gaske suna faɗin cewar su da dama sukan zo su ga abu a kwano sun san kokarin matansu ne. To a majalisa sukan tattauna kenan. Sukan tattauna. So da dama sukan ga abu a jikin 'ya'yansu cewa la sai dai su ga sutura a jikin 'ya'yansu. Hatta wani lokaci da su mazajen da kansu suka siyo suka zo suka miƙa musu ungobawa ne in ka tambayi 'ya'yan wa ya sai maka wannan rigan kai wannan riga ta kyau sai su ce mamansu da wuya ki ji sun ce baban sai siya saboda duk waɗannan abubuwan maza sun haƙura sun bari saboda ƴaƴa da zamantakewan gida ana danganta shi da shi amma duk macen da take zaune tare da mijinta ke aiki take aiki akwai abubuwan da ke tasowa ta inda ake samun matsaloli babu namiji da zai zo neman aure a gindaya mashi shar'u ciyarwa shayarwa tufatarwa kula da addini wurin zama ya tashi kan iyayenta ya dawo kan iyayen ya dawo kan hannunka ya kuma koma ya je ya laɓe ce na jiran mace tai masa. Wato tambayar mu kake cewa babu namijin ko kana tabbatar mana babu namijin. Sai dai in ya zama galmasuru. To galmasurun nawa muke da su ke To kin ga wannan kila sai in kin yi bincike amma ni a nawa tunani babu namijin da zai haka. Saboda me idan har yi haka tafi da gidan zai iya kuɓace masa. Domin addinin mu al'adance an ce in kana so ka ci gaba da tafi da gidanka ka ije kara kar wanda ya ketara to ka ɗauki nauyin dukkan abin da Allah ya ɗora maka ba tare da duban wace ce ita ba. Mm. Wataƙila ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu kenan da ake samun ah, gwarwan kai tsakanin ma'auratan a gidaje kamar yadda shi mali aliyu yake faɗan cewa idan har namijin ya sauke ko kuma ya sa ido akan abin da matarsa take samu shine zai iya kawo wannan matsalolin ahmad mun faɗi cewa shi ainihin wannan maudu'in da zamu tattauna zamu yi shi ne akan yadda maza suke jin suke kamar ana tsoratar da su mm. mata su masu aiki kamar suna kalubalantar sun ne ta yadda wato tana tara kuɗi ne kawai ta kuɗi ta ajiye ita nata ba za a ci ba yana jin shi cewa kamar shi ne mai bauta wato shi bai san hutu ba wani ba su faɗa miki to akwai ka'ida ko dai a raba hamsin hamsin kashi hamsin ko kuma a ki ɗauki kaza ki dinga yi mm. ni ɗauki kaza amma ba zai yiwu ke ki ɗauka ki makali ba menene ra'ayinka akan irin wannan eh shin zai abu ne wanda ya dace ai ni ana mahangan gaskiya rayuwa ta canza tsakanin rayuwar da iyayenmu da kakanninmu suka yi da kuma rayuwar da muke ciki a halin yanzu a lokutan a lokutan iya eh, akwai abubuwa da dama da ake yanzu waɗanda ba su a wancan lokacin shi yasa duniya ta zauna lafiya aka zauna lafiya mm. yanzu su da dama abin da yasa ki ji mata da yawa suna kwakwazo a kan cewa maza sun gaza in kuma kika kalle shi in kika kalli abin sosai ba wai mazan sun gaza bane a'a ta iya kila duk biki ta ce sai ta yi anko ba kowane namiji ke da karfin da zai mata anko ba in tana aiki za ta dauke makanta wannan nauyin shi ma tana sa shi a cikin dawainiyar mijin nata duk ta iya wa yau ta ce tana son ta je wuri kaza yau ta ce a'a koko na ga waya kaza ina son in canza miji ya nuna cewa shi kun ba wannan bane a shi kuma ba wannan bane to ai tana aiki tana aiki sai ta makanta in ta makanta wannan ni ban ganshi a laifi ba saboda me saboda dama ba inda aka ce miji sai mata wannan yau misali ta ga sabon jaka tana so sabon takalmi tana so sabon waya tana so sabon tana a'a tana son ta je wuri kaza kawayenta suna zuwa idan kina aiki in kin makanki wannan laifi ne ba inda aka ce dole miji su yayi wannan abu mm. idan yayi hakan kyautatawa ne ba wai ina nufin cewa kar mazajen su ba a'a in kana da hali yana da kyau ka yi amma kuma idan baka yi ba kar a sa maka shi ya zama dole sai ka yi kuma kar a sa shi a cikin a cikin abubuwan da idan baka yi ba ka gaza mm. saboda kin ga yanzu kuɗin makaranta kuɗin yan nepa idan sun zo kuɗin haya idan mai ya tashi ba ga mai ya tashi mm. ga ciyarwa ga abubuwa dai da dama daga aka dauko akan namiji na daga cikin dalilan da yasa bincike ko bincike na duniya ya nuna cewa mazaje sun fi samun bugun zuciya saboda irin waɗannan an ce sun fi mutuwa da sauri haka yi sosai kuwa da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To Asiya, ga dama ta samu a tallafa wa maza musamman da yake ina ganin kamar al'ummar mu ne aka fi samun irin wannan na cewa maza da mace da namiji ba za su hada karfi da karfe su tafiyar da alamaran zamantakewan auren su ba saboda kila abin da addini ya gina cewa namijin ne ke da nauyi amma idan kina da damar yi kamar ai ina ganin ban san ra'ayin ki ba amma kina ganin kamar abu ne wanda ya dace mace ta yi ta tallafa ko kuma ta kawo gudunmawa ko kuma ga albashi na dubu goma ne zan ba da dubu biyar a cikin harkokin gida ni dubu biyar na keɓe shi kai ma kawo naka ai kina ganin abu ne wanda zai iya za iya amfani da shi abu ne mai yiwuwa mace tana karban albashi za ta iya kasa shi biyu ta kashe ɗaya a hidiman gida hmm. rabin kuma ta yi na ta hidima na kanta da kuma yan uwanta da kuma wani hidindimun da take da shi amma babban matsalan da ake samu a irin wannan abin is mazan sun fi so idan ta karbi albashin gundarin albashin ta zo ta ajiye musu ta miƙo musu ta ce to ga albashi na yau dubu ishirin ya za a yi da shi to shine zaman su. Awo, abinda kika fahimta abinda suke so kenan. Abinda mazan suke so hmm. kenan. Idan ba haka aka yi musu ba ba su jin daɗi. An dinga kawo tsegumin nan an kawo nan an kawo can kamar cikin maganar sirar ta yi ko ko Madiyana ta magana akan zai iya ce fa ni aro. a karbi a ce ba ni aro kuma in ta ce ba ta bada aro kuma sai zama tashin hankali haka akan wannan sai ya kawo ga har a ce ta gidan ku eh in kuma ta bada kuma ba a biya kuma in ta bada sai a ce ai ba bashi tsakanin au ba ba bashi tsakanin <laughs> mata da miji ba a biya sannan kuma ita kuma kudin da ta ware makanta ta aje rabi ta bada rabi ta hidiman gida da shi rabin da ta ware still a gidan sai za ta kashe ko ya ce za ta ta Za hidiman yara to idan ta hidiman yara hidiman yara ba nata ta na shi ne a mata ba yanta wani ko da ƴaƴanta ne a hidimin a kan wuya a yara ta ne a wuyan shi. Mm, kuma kuka ce fa da wuya da arziki da ciwo da lafiya duk kuna tare. To ce nake idan akwai arzikin ma shi ma a ci tare ne. To ai shi na shi ya kame ya kame na shi kin kawo naki kun kasa. Shi na shi akwai namijin da yake kamewa ne ba wani kamewa duk a hannun ku yake karewa. Wani namiji idan ya aje miki hatsin ai shikenan ya tafi. idan in aje miki hatsin shefanan ta bakin siraya idan ka bada magi shida aka kara guda hudu to mm. wani bai ma bada shidan ba yana so ki sa magi guda goma din ya zo ya ci ya ji daɗi ya lashe baki ya tafi kuma gobe ya je illa gobe ki samu kin ba idan ya dawo <laughs> idan ya dawo ya ce ina abinci ki je yau baki samu kin ba inda zan yi wani kari a nan wurin so da yawa zaki ga maza wasu irin halitta ne wanda Allah ya suna son su ga suna da control su suke da duniya mm. kuma haka Allah ya halicce su mm. to wani lokacin sukan ga cewa mu mata masu aiki ko kada in yi amfani da kaina yawanci mata masu aiki mm. ba sa son wannan suna so su ma kaɗan ba su dan dama su dan iska su dan yawa to so da yawa wannan abu shi ya tsorata su kenan yake tsorata sai sai to ah wannan tafi karfi na yanzu yanzu nan ta yi tuwo ma sai ta ce ita take ciyar da ni eh to amma kuma ta nan wurin ba wai <laughs> taron numfashin mace hannu ba eh. idan kika kalle shi eh akwai wannan matsalan tabbas mm. maza suna son su ga suna da juyi kuma haka Allah ya halicci maza kuma Allah ne ya ba su wannan mm, halitta ce halitta ce tabbas to amma kuma su ma kuma kansu matan suna da nasu matsala to fadan mana babban matsalan shine wannan ni na gani na ga macen da an yi mata aure bata kai ga karatu na babban makaranta ba amma da bakinta take ba da labari ta ga ta kai wani mataki a karatun babban makaranta a lokacin take cewa ita fa tana ganin kai mijinta fa bai isa ba eh, kawai kawai yawwa kuma a lokacin ba ma aikin ta fara <laughs> karatu kawai take amma tana ganin cewa kai ina maganan maganan wai ya juya ta yanda ya juya ta a da hmm, a'a kuma yawanci yawanci zaki ga matsalolin da ake samu ko da mazajen sun fi karfin gidajen nasu akwai irin mata abinda sake ga mazaje suna tsoro akwai irin matakin da in mace ta taka ka sake dai ka bi ka sakin mata in ka sakin mata ka taka to ba sai dai ka ba a hankali ko kuma ka wato da ganga ku kan fiye rufe macen ta kin motsawa ke Ni ta shiga wuta ni ni ta ba da ba da albashin ta ba da shiga wuta kenan ta yiwa kar ka ake ni a kin san me shi shi zan shiga miki ni a nan ra'ayin ko bana bana bana fada da ci gaban mata saboda me saboda mata iyaye ne kuma idan mata amma ga ana nan rike musu kafa kasu saurin tafiya ko ai kaman ai kaman wannan ai kaman abinda wani babba yake yawan gaya mun yace mata su da kake ganin su idan ka ba su inci ɗaya mm. sai su ɗauki yadudduka ma da yawa. Mm. Oh. Wato da gangan ake takura mata ake gangan wasu lokuta wasu lokuta in an ga za su kauce ne sai a mm. dawo sai a dawo da su kan hanya saboda in aka cika barin su ana samun matsala. Aliyu mu dawo ga maganar da muke da maganar me yasa kuke tsoron mata da suke daukan albashi kuma har ma ka ji mutum yana bada eh, eh, eh, doka eh ke zaki zaba ko musamman idan ya gabata baya mura. kuma gashi wataƙila tana hidima da 'ya'yan ko da wani abu to za ki zaɓa ko auren ko ko aikin. to ni a nawa tunanin ina ga miji da mata kamar hannun dama ne da hannun hagu zaman ibada suke su cuɗa hannunsu amma idan an samu matsala wani bangare to ta nan ne ake bambancewa hannun dama ya tsaya aikin shi hannun hagu ya tsaya aikin shi ba zai yiwu ina namiji kila kamar da kika shimfiɗin shirin tun kina zuwa karatun nan ina raka ki na ma biya kila kuɗin school fees wato kuɗin makaranta ni kila ma offer na samu miki mm. in zo gida kuma ina ɗaukan nauyin ki mm. kina samun albashi sai in ganki da jambaki da hoda da gazal kina sawa ni kuma ina fafatakan masara da manja da abin da za a ci oh. eh. sai ki zo mm. ki ce min masara kila ya ƙare a lokaci guda kuma bayan na shiga na fita na kawo masa ranki ce mun fujan bakin ki ya kare abin da ke jawo irin wannan kamar yadda aboki na faɗa akwai yau da kullum albashin nan ba kaiwa take ba tunanin ka kila dole sai hannun dama ya cuɗa na hagu. na ma shi ya ka auro mai bokon saboda ta in ta aiki za ko kuma ka nemi mata aikin ma. Abu ɗaya mm. shi ne matsalan shi na gori. Da kamar yadda abokina ya faɗa mace in ka ɗaga mata inci ɗaya sai ta inci dubu. akwai namiji da na gani yake faɗa ya ɗaga matan ya ce bai sun komai nata ta rika sebin saboda halin rayuwa yau da kullum maza ma sun fi mutuwa su bar mata da yara da hidiman gida mm. in tana da sebin a can ya mutu ta ɗauki nauyi to kuɗin da dinga tarawa ta dinga tarawa ta dinga tarawa ta je ta sai fili ta gina gida mm. inda yake zo na haya ne yana biyan kuɗi aka matsa aka matsa shi kai tana ma da hanyar wani gida ta je ta koma gida lokacin biyan kuɗin haya idan ya yi bai biya ba lauya da jami'an tsaro za a zo a tada mishi da ah. shi kuma gidanta ne in ya biya kuɗin a junta ke eh bana. amma sai ta samu agent wanda suke zuwa yawa ba tare da sanin shi ba tare da sanin shi ba to kin ga irin waɗannan taya namiji zuciyar shi ba zai buga an zo an ci mishi mutunci an tada mishi da hankali kuma alhanin kuɗin nan da ya abana kamar yadda ya faɗa mutum ka ba ta dama Bakan ka ba ta dama saboda tausayinta da irin yanayin yadda Allah halice ta abin da samu za ta iya kashewa. Mm. To amma dole abin da take kashe wannan ka sa ido. In ba haka ba wata rana kila sai ta jawo maka yan inflation miliyan ɗaya kai kuma kila da ba sa Saraya wai wannan wayau ne ko ko wadar dabara ce ta mata. Ai to kin gade ko ba zan iya cewa ko waye ne ko kuma wani abu ba. Amma dai wani lokacin zan yi alaƙa shi da kamar ko rashin lissafi. ko kuma rashin tausayi kin san matsalar da ake samu ne yanzu shine ko yawancin mata an muka zama mata tare da yan uwanmu mata kamun ki ji abin arziki daya zaki ta matsaloli goma wato ba su cika yaban mazan nasu abin da suka musu ba to saboda haka wani lokacin <laughs> idan kika rinka jin wannan matsalolin ko ke kuma halla Allah bai maka miki kin aure irin mai wannan matsalar da san zuciyar ba eh. amma saboda kina da kin ji yanda wasu yan wanki mata suka shiga halayen da suka tare da mazan su sai ki sa wani ki cewa kai ai ni ma fa za a iya yi. Wato sun riga sun tsora taki tun daga wani. Sun tsora taki kin gane? Eh. To saboda haka dai kuma amma kin ga kafa kafa in kin shiga ba za ki saka mishi baki. Kin mun sai a ce irin tab ai ba a sake wa miji. Eh, ai da muka sake mun mun yi kuskure mu gashi kaza kaza ai kanwar mama na ita ma haka aka mata yau da ita ma haka aka yi mata kaza kaza sai kiga mata sun sun sa sai kiga to wani lokacin mazan ma ba su da irin wannan mugun zargi ko mugun zargin akan matan amma matan za su rinka bayar da kafa na inda namijin zai fara sa rashin yadda a cikin irin wannan abu mm-hmm. yanzu kamar ya zo shi ya ce na fita sai kiga shi ce ai ko gas ya kare sai shi kenan in ji kuɗi hannunki ba da a ciko kamun in dawo in baki sai ki ce ta ai ko sai dai ai kwanan yunwa mm-hmm.

yadda ake cewa ai mazan da sun fi mazan da sun fi haka ba da sun fada matan da suke yi an ce gaba ɗaya na da to ai su matan da sun dauki namiji to ai ba ma ko ba yanzu ko an ce duk wanda ta dauki namiji uba za ta za ta nene aka ce za ta mace maraina malam wazir wannan magana magana ne ba ta da kannin mu take yi to amma dai ina ga muku abin shine ko yanzu matan da abin da suke iya wa namiji na hidima rayuwar yau da kullum matan yanzu ba sa yi saboda ni akwai wani da muke aiki tare da shi matar shi tana aiki da tare da duka amma ta ɗaya muke aiki da shi da matar tashi da kuma ni muke aiki mm. ya ce mun shi bai san mawai ashe mata suna yi wa su wankin yan kaya yan singileti da yan ƙananan abubuwan bacci ba ya ce saboda in suka koma tare suke komawa daga aiki mm. ta gaji shi ma ya gaji eh. sai da kawai ya tashi da asuba ya dan gurjana shi ita wani ta tashi ga wanka ta gurjana ta ba ta kuma ba ta a ba ba ta taimakekeniya ba ne ba ba ta da lokacin da za ta yi mai wannan kin gane irin wani hmm. abu to kuma in zamu mu faɗa ma kanmu gaskiya a matsayin mu na mata masu aiki wallahi akwai abun dole dole ba za mu iya yin shi ba hmm. ko gaba daya ko kuma mu yin shi a lokacin da ya kamata ba hmm. yanzu ko girki ne wani hala baya sanya ya bar tumbi sai kamar malam zai yana tumbi yana son tumbayin shi ko to amma wani bai son ya tumbi saboda zai ce yana son ya ci abinci da wuri hala da yayi magriba zai ci abincin dare saboda ya samu ya dan yi dan hidimomin shi kamin ya kwanta to amma baki dawo gida ba sai karfe shida kuma neman kuɗi kika je akwai abincin da ake dafa shi da tsakanin karfe shida zuwa magariba sai dai wani ci shi ake shi inda wani saka mata su ma dole su san cewar ko akwai abin da su ma hala an daga masa kafa sai aikin da suke din nan mm. so ko da ba yi ban ce ni da kuke cewa a bada wai 50 a yayi yawa mana 50 yayi to shi ne ba shi da kashi uku mm. sai ta bada kashi ɗaya na gudunmuwan gida ki bada wannan gudun a san cewa an miki yin ihsani ke ma na daga miki kafa da kai ki je ki aiki kuma ki je ki kuma ki abada ba za a tsawwala miki a ce dole sai kin yi su ba mm. Mm. saboda an san kina wannan aikin to madina da asiya maganan da uh, suraya ta yi maganan cewa matan su ba da gudunmawa kun goyi baya To bayan kun goyi baya um, ku dukan ku kun yi korafin cewa ba wai ba kwa yi bane mm. amma kun saka shi ne a matsayin in bai kai ba ku kara ma'ana namijin bai gani a zahiri mm. cewa kin yi wani gudunmawa ba misali kila da za mu dinga irin wanda shawara da sarai ta ce wato an kin yi albashi ma'ana ke dan dai daga yanzu mata za su fara fayi cewa maza su ga abinda da muke karba wanda na san ba kwa san faɗa ko a dashi ku karba in na dubu goma ne cewa kuke na dubu uku da ɗari biyar ce ku kai to misali inda za a haka kin ga tonan asiri ya taho za a gane cewa ga abin da kike karba to amma bashi a cewa baki faɗa ba kin nuna wa wani rabi kika bada zai iya yiwuwa idan kin karba albashin abu ne shawara ce mai kyau in kin karba albashin ki dauko ki ce to wani nawa ko banki za ku buɗe wato joint account da ake cewa wato asusun hadaka ko kuma a hannu tunani ne ke zuwa cefane ko kuma kai kake zuwa cefane ga na gudunmawar ko kuma kai ne kawo naka ko kuma wanne ne zan ɗauka in ringa taya ka eh. misali kila su zauna su tattauna kuna ganin kamar kila za a samu maslaha akan wannan matsalar da ake da shi na maza duk da yana da kyau duk da yana da kyau a yi abu tare hmm. amma a ce a bude asusun hadaka hmm. bai taso ba sannan a karbi albashi a zuwa baje faifai eh. bai taso ba ah. rike na kan rike nawa to ah, ya za a yi gudu har ya gane cewa kina yi idan zan yi malam kaka ji komai wannan wata na ɗauke maka nauyin magi da mai na hmm. kai ma ka kawo sauran hidindimu wani wata ne in ce to zamu yara kila guda biyar ne za biya kuɗin makaranta za a ɗauke maka nauyin makaranta guda ɗaya wannan tam Ɗaya kuma a cikin biyar wani Allah. Ni shi ne duka biyar din. To ƴaƴan ki ne. Ya'yanki ki ne. Kuma kamar yadda suka faɗa suka ce wai ai mazan sukan mutu ba su bar muku ƴaƴan. Ku kuke mora su ba su suke mora ba. A nawa ra'ayin mm. kar ki gaya mai kawai. Duk abin da ya kawo in bai kai ba sai ki cika. Ni a nawa ra'ayin ba ke. Wanda mm. mana Aliyu ya faɗi ya ce albashin wani lokacin bai kaiwa. Saboda haka zai wani abin abin da bai yi ba ki cika. amma kuma wani lokacin wannan shi yake sa maza sai su ki ko da suna da shi musamman a mm. society din da zai ga cewa lokacin mata biyu ne wataƙila ke kina yi ɗaya ba ta aiki ɗaya ba ta yi mm. ko kuma dukan kuna aiki eh. eh ita ba za ta yi ba ita tana son nata to ke kin zama jaka kenan akwai wanda ma za ki ga ita ɗayan take aiki ita kuma ɗayan ba ta aiki kwarai ita wanda ba ta aiki an sauke mata da duk wani abu amma ke saboda kina aiki amma ke tuna kina aiki sai ce je ki da kanki sai kin taɓa naki to amma dai wanda kake tunanin ka gaje ta ko ta gaje ka me na boye boyen abin da take samu kuma gaskiya fa akwai gado fa tsakani gaskiya me na boye boyen sannan kuma bayan samu yawa sannan kun bayan inda gaskiya ni da zan ce ni da zan ce ni da zan ce miki ko eh. dangane da albashi duk ma'aikata suna cewa albashi sirri ne ni maganan gaskiya a nawa ra'ayin ni ban damu da in san me take samu ba amma dai ya zama na cewa ita ma dai ta dan sa na ta gudunmawa ko yaya ne saboda haka saboda shi fake kai ya kake san gudun ya zama idan ka kasa ta cika ko ta kawo na ta duk shawara wata ba wai ba wai ta kamar yadda madiha ta ce mm. idan a inda na kasa ta cika ai dama shi dan adam tare yake bai cika kuma ka tabbatar cewa ka kasa a a gaskiya eh to sanan wurin da aikin kin ji kuma inda ake samun matsala idan har ka ce ka kasa ta cika kuma ka yadda ka kasa to daga nan kuma sai a samu matsala ah, wato ku dai ba ku san a ce muku kun kasa ah. san ai shi akan duba kuma halin yau da kullum hmm. akwai matar da idan ka kasa ta yi to nan gaba in wani abu ya taso da ta ce tana da haƙƙi a ciki kamar gini kila ta zo ta yi rufi ka gama ta yi rufi ko ta sa nata wata na sai ta hana ka karo wata a gida shi yafi komai sauki mana ai gara in ka dan gaza ka dan abin da ta dan cinci daka ya dan fi dama ba za ta sai a ranga rubutawa eh. to mana to mana kai ya ka gani eh. a ranga ta yi rufi kila ta yi fanti te komai kuma ka dauko wata ka saka kai mata adalci a to ai adalci shine eh. ina ce bauta muke ai Eh. kuma ta imani da wannan ƙarin ba ba da dan ta kaje yin bautan ba dan Allah ta yi ba dan Allah karin bauta ke dan Allah kai yawa <laughs> ba da dan ta kai wannan bautan ba zamantakewa duk namijin da ke gina gida ai akwai mm. dalili zai kara aure in yayi daki ɗaya ne mm. daga shi sai ita tun daga nan daga flat na an san ina ya dafa mm. amma daga gidan kawai za a yi gane ta ce ta saka nata a ciki mutane sai ta ja ka ja ta ce tana da haƙƙi to da idan amarya ta zo tana mata gori fa mana to kaga ba da ba da ce mm. maganin kara ka a fara to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie legas Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.